ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين kada ka kasance cikin masu ta hujjojin Allah da dalilansa sai ka zama cikin hasararru waɗanda suka yi hasarar kawunansu ta hanyar shigar da kansu hanyoyin halaka saboda kafircinsu an yi wannan gargaɗi ne domin bayyana hatsarin shakku ne da ta Allah in ba haka ba ai annabi an ba shi kariya wato masubi ne daga wani abu irin wannan